rabbi shirah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to yau da kamar da muka saba yammaci ne na <clears throat> asabar daren lahadi biyu ko kuma uku ga watan sha'ban hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1435 daidai da 30 ga wata ko ga watan 4 miladiya 2014 na muna karatu a cikin wani littafi alwajiz fi fiqhi sunna wal kitab al-aziz na abdul azim al-khalafi a inda muna cikin littafin farko kitab tahara kuma mun shigo bayani dangane da alwala shine inda mala yake magana akan wato tsarki domin yin sallah a taharatu lissalati mun karanto siffar alwala da sharuɗan ingancin alwala cewa lalle a yi ta tare da niyya a zuciya a san me za a yi sannan a ambaci Allah lokacin da za a fara ta a yi bismillah sannan a gama alwala lokaci guda ba tare da an yanke ta ba waɗannan su ne sharuɗan ingantuwarta abu na gaba mala ya ce fara'iduhu farillan alwala waɗannan kuma sun shafi ayyukan alwalar abubuwan da suke cikin alwalar wayanne ne farillai abinda ake ce ma rukunanta waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya ambace su a cikin ƙur'ani ko kuma ya yi ishara izuwa gare su ko da bai ambace su ƙarara ba to su ake kira farillai sunnoni kuma ko kuma wajibai kenan su ne waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya aikata su a cikin alwala ko da ƙur'ani ƙarara bai fito ya yi bayaninsu ba saboda annabi shi yake fassar alƙur'ani a aikace da ayyukansa da maganganunsa tumali ya ce iduhu farillan alwala na ɗaya da na biyu rasulul wajahi wanke fuska wannan ƙur'ani ya ambace shi to da aka ce wanke fuska sai malam ya yi wata magana ya ce wa minhu almadmadatu wal shaku yana daga cikin wanke fuska ya shafi kurkurar baki ya kuma shafi shakar ruwa ina ma'anar wannan idan mutum ya zo ya wanke fuska kadai sanda ya fara alwale bai yi kurkurar baki ba bai shaki ruwa ba to za a kaddara kamar ya sami lam'a a fuskarsa domin baki yana cikin fuska hanci ma yana cikin fuska kenan da annabi yake zuwa da farko sallallahu alaihi wasallama ya wanke hannu ya kurkura baki ya shaki ruwa wani aikin yake yi na farilla a fakaice na fata mun gane da haka da ƙur'ani ya ce a wanke fuska kuma aka ga annabi ya shaki ruwa ya kurkura baki ashe kurkuren baki da shakar ruwa sun shafi fuska da haka da mutum zai alwala bai yi su ba a iya ganin a ce kamar ya ballam a fuskar shi domin hanci a fuska yake sanan baki ma a fuska yake iyaka ka ce wannan a ciki yake wannan a waje yake to so da haka shi ya ce wa minhu almadmada wal istinshaq daga cikin fuska lalle akwai kurkurar baki akwai kuma shakar ruwa kenan kurkurar baki da shakar ruwa ka iya cewa qur'ani ya ambace ta a fakaice ko da bai fito karara ba tunda ya ce wanke fuska to ya ambaci ma sauran kenan sau da aka sai zanto na ɗaya da na biyu kenan na uku ghasalul yadaini ilal mirfiqaini wanke hannaye tare da gwiwoyinsu na hannu mun faɗi ila tana nufin ma'a ilal mirfiqaini ma'al mirfiqaini tare da gwiwoyi lokacin da mutum yake wanke hannaye zuwa gwiwoyinsa ko tare da gwiwoyin hannu wancan bayani da muka yi munce mutum ya rika hadawa da hannayensa tunda wancan wanki da ya yi na farko kamar wanki ne na sunna to yanzu zai yi wanki na farilla ya wanke har zuwa gwiwarsa ya sake wankewa kuma hattafin hannun nasa saboda yanzu yana yin na farilla ne to kaga an samu na uku kenan a can nan ba ta hudu ya sa wata alama ya ce ƙala shafi'iyu babban malamin musulunci muhammad bin idris a shafii rahmatullahi alai ya faɗa a cikin al'ummu ɗaya daga cikin manya-manyan littattafansa a risala da al'ummu su ne jigon littattafan al'imamu shafi'i wanda ya feɗe ilimi ya faɗa abubuwa da yawa a ciki kuma ya zanto umda wato ginshiki ko tushe na mazhabin imamu a shafii yana cewa a cikin wannan littafi wala yujizi fi ghasal ya yadaini abadan illa an yu'ta ala ma bayna atraf a asabii ila an tughsala al-marafiq wala yujizi ba zai wadatar ba ba zai gamsar ba fi gasalil ya daini abadan wajen wanke hannaye dinnan da aka ce ba zai gamsar ba kwata-kwata har abada ba zai gamsar da mai alwala ba wajen wanke hannayen nan illa an yi uta dole fa sai ya sake zowa sai ya sake haɗowa sai ya sake shigowa alama bai a tsarafil asabi bisa abin da yake tsakanin yatsunsa kun ga kamar bayanin da muka yi kenan sai ya shigo da hannunsa kar ya ci ai iya nan din nan zai wanke daga gabar hannu an rusgo zuwa ainihin gwiwarsa ya yi la'akari da ai ɗazi ya wanke ta a farkon alwala yanzu yana yin na farin lafi malam ya ce to ba zai gamsar ba har sai ya wanke zuwa nan ila an tuhu salal marafiki har izuwa kuma a wanke su kansu gwiwoyin hannun su ma sai sun shiga ciki wala yujizi illa an yu'ta bil ghasali ala ya yadaini wa batinihima kuma ba zai gamsar ba sai an shigar da cikin hannu da wajen hannun zahirinsu da baɗininsu ko ina sai an wanke saboda haka duk hannu da abin da ya shafi tsintsiyar hannun da cikinsu ko ina sai ya shiga da waje da ciki wa hurufihima da dukkanin yatsun harafansu hatta yanqadi kuma har ya gama wanke su baki daya in turika fi za shay'un in aka bar wani abu daga cikin wannan wanke hannun tun daga tsinin hannu har tare da gwiwoyi da ciki da waje da cikin yatsu da ko ina aka bar wani wuri sai imamu shafi'i ya ce wa in kalla ko ɗan kaɗan ne gurin lami yau to ba zai wadatar ba ba zai gamsar ba don yanzu ana yin farin lami. to wannan kaga bayani ne yana da kyau dangane da ainihin faɗakarwa akan wannan abu na hudu da na biyar mashur ra'asi kullihi shafar kai baki ɗayansa shafar kai baki ɗayansa za mu zo bayani akan shafar kai nan gaba dangane da in akwai rawani in babu rawani iya ina za a shafa yayin da babu rawani to da ya ce masahun ra'asu kullihi shafar kai dukkaninsa yana nufin idan babu rawani kenan ba za a shafi wani bangare ba ko kuma da hannu ɗaya kawai mutum ya ɗan tattaɓa ko kuma ka ga mutum ya ɗan saka ruwa wai kawai ya ɗan zuba a kan shi sai ta wa so yake ɗan ya ratsa cikin kwakwalwar kan shi shi kenan ya gamsar ko kuma kawai ya ɗan shafa haka yayi a wannan ba zai gamsar ba Sau da haka sai ya yi ga baki daya in babu komai a kanshi shi in akwai rawani idan mutum ya yi rawani rawani kala biyu ne akwai rawanin da zai iya kan shi sai zanto akwai gashinsa a gaba akwai gashinsa a baya kila akwai gashinsa a gefe da gefe rawanin yana iya tsakiya ne na fata mun gane akwai kuma wanda zai yi rawanin zai rufe kansa abinda zai bari a gashinsa kaɗan ne a ƙasa to irin wannan ne za ka zo ka ji hadisin mugira ɗan sha'uba cewa annabi ya yi shafa a kan rawani kaɗai ko da ba ka taɓa gashi ba inda akwai rawani matuƙar da ka sa rawanin nan dama kana da alwala sai ka sa rawani to in ka shafi iya rawanin kaɗai ya wadatar in kuma ka shafi gashin gaban da ya fito shine yace annabi ya shafi nasiyatihi ya tihi ya shafi tsokan gashin gabansa wa alal imama kuma ya shafi rawani shi ma wannan yayi daidai idan kuma babu rawani to dole sai ka shafi kanka baki ɗaya da hannayenka guda biyu tun daga inda gashi ke tsurowa saboda haka sai mutum ya haɗi ya taho har izuwa ƙarshen gashi ƙiyasa sannan kuma ya dawo da shi baki ɗayansu zuwa inda ya fara sai kuma ya wuce kai tsaye zuwa kunne don ya ce wa minhu ne. kuma yana kunne yana cikinsu ba sai an raba su ba kamar bayanin da muka yi satin da ya wuce so da haka sai ya wuce kunne kai tsaye to shi sa ya ce wal’uzina ne minar ra'asi to shi ma kunne biyun fa yana cikin kai sau da haka da hadisin da kaji an ce annabi ya shafi kai har da kunne ake nufi ba za ka ji an ware cewa kuma ya shafi kunnensa ba da haka kunne yana ciki a daga cikin mutum zai shafa sai kuma ya fito da shi lokaci guda zai shafa sannan kuma ya shafo bayan fatarsa na shida ghasalur rijilaini ilal ne wanke kafafuwa tare da idan sau si ma sai ya shiga ciki wanke kafafuwa kafa wanke ta ake yi da aka ba shafata ake ba kamar da za mu zo mu ji hadisi da yake tabbatar da shafa da hadisi da yake tabbatar da wankewa bisa fassarar ayoyin alkur'ani wadda ta zo da shafar da wadda ta zo da wankewar shan idan da shafan ne mai ake nufi inda wankewan ne mai ake nufi da aka wankewa ne idan babu komai a kafarka ba safa ba takalmi sau ciki kamar kofi ko makamancinsa to lalle sai ka wanke fatar kafar ka baki daya ka cicciɗa ta yadda ba za a ballam'a ba da aka wanke kafa farin lami tare kuma da idan sau falallahu ta'ala ubangiji ta'ala yana cewa ya yi hallazi na amanu ya waɗanda suka yi imani musulmi idza qumtum ila salati Iza qumtum idza idan iza aka ce ta tuso fi'ili ma bi gaba to tana nufin mustaqbal ne a mafi yawancin lokaci mustaqbal abinda za a yi nan gaba ake nufi kaga kumtun past tense ne fi'ili ma bi ne kun tashi sai zanto iza kumtun in kun tashi din za ku yi ba ana nufin sai kun je kun yi ba kenan a san da kuka tashi kuka nufi za ku je ku yi sallah ila salati faghasilu wujuhakum to ku je ku wanke ku kaga wanke fuska sai aka ga annabi ya shaki ruwa yayi kurkuren baki kenan ya shiga cikin fuska wa aydiyakum ku kuma wanke hannayenku adafi ne kenan hannu wanke shi ake yi ilal marafiki tare da gwiwar hannufa wamsahu bero usikum ku yi shafa da kanku wato ga kanku wannan baɗin tana yin ta'addi ne tana nuna dukkanin kai da aka zo kafa kuma sai aka ce wa arjulakum ku wanke kafafuwanku wannan wawun din ba adafi bace akan shafa da aka ce a shafi kai kuma a shafi kafa shi sa wanda duk ya san na hausa aka yi mata fataha ita ma wato tana komawa ne hukuncin wankewa domin da Allah ya ce fagasilo fili amri ne kwaman ne ake barwa a gurin malaman girama na larabci sai suka ce filo amri mabniyun ne ala hasbin nuni littisalihi bi wawul jama'a an shafe nunin asalin fagasiluna sai aka shafe nunin saboda ya haɗu da wawun da ke nuna jama'a da dama ake ba umarni sai suka ce walwawu ita kuma wawu ɗin shi ne fa'ilin mabaniyun ala sukuni fi mahallin raf'i ina mafulin bihi ha mafulin bihi mansubun bil fatha wa huwa mudafun kum mudafun ilaihi mabani ala sukuni fi mahallin jarri wa wawul atafi wa aidiya shi ma wato wato maf'ulin bihi ne adafi ne akan wancan na farko sannan da aka zo wa arjula shi ma sai aka yi masa fataha dan ya zanto adafi ne akan wankewa din can na fata mun gane da aka duk fatahohin da aka yi hukuncin wanki zai dauka karkace ai wamsahu bi ru'usikum ku shafi kanku wa arjulakum da kafafuwanku ilal ka'abaini so da aka kafa ka ce shafarta ake yi na'am an samu kira'ar da ta zo da wamsahu bi Osikun, wa lekun ta zo da kasra ku shafi kanku ku shafi ku akwai kira'ar da ta zo da haka kuma kira'a ce mutawatira ta tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallama kama sai malamai suka ce annabi shi yake fassara ƙwar'ani da kansa sai malamai suka ce to kira'ar da ta zo da a wanke ana nufin kafar ka ba komai ba takalmi ba safa to sai kai aiki da wa'ar arjulakum wa'ar arjulakum ka sa takalmi sau ciki ya rufe ma idan sau ka sa safa ta rufe ma idan sau sanda ka sa ta kuma kana da alwala ka taho masallaci to sai alwala ka ta warware to sallar gaban za ka yi alwala kawai za ka iya shafar takalmin ko ka shafi safa din sai ka je kai sallar gaba kamar hukuncin shafar rawani ba sai ka cire ta ba sai ka ce ina dalilin ka qur'ani qur'ani ya ce a shafi kafa da haka aikin annabi shi yake fassara wa arjulikum ya shafi kafar ya aiki da qur'ani na fata mun gane to amma na faɗin wannan ne saboda waɗansu sun ɗauki kafa ga baki ɗayan ta shafa ake musamman aƙidar 'yan shi'a duk inda dan a zai alwala to baya wanke kafa in kaga ya wanke kafa to yayi taqiya ne yana kallon ka amma da farko sai kaga ya shafa din tukunna yayi dai abinda addinin sa yace daga nan yaga kana kallon sa sai kuma ya wanke amma da farko sai ya shafa on ko duk gabaki ɗaya su ne a gurin to shafa zai yi ba zai wanke ba dalilinsa sai ce ai kira da ta ce wa arjulikum wai kira'a ce da ta zo ta hanyar ahlul baiti su kuma mabiya ahlul baiti da haka wannan kira'a ba ta zo ta hanyar ahalil baiti ba ba su magamsu da ita ba kenan Allah kiyaye to za mu zo bayani nan gaba wanda za a tabbatar mana da cewa kafa wanke ta ake idan babu komai kuma ana shafarta in akwai wani abu a ciki <clears throat> malam ya ce amma kaunul madmada wal istinshaqi min alwajhi amma kasantuwar kurkurar baki da shakar ruwa da muka ce suna cikin fuska kenan fayaji ba ne kenan sun wajaba a yi su wajibi ne a yi kurkurar baki wajibi ne a yi shakar ruwa idan an zo alwala fali an Allah subhanahu saboda Allah maɗaukakin sarki kad amara fi kitabihil aziz a littafin nan nasa maɗaukaki ya yi umarni ne bai ga salul wajahi da a wanke fuska kamar da muka ci wa qad thabatat mudawamatan nabi sallallahu alaihi wasallam ala zalika kuma dawamar da annabi yayi akan haka ma ya tabbata ba a taba ganin ya alwala bai kurkure baki ba ba a taba gani ya alwala bai shaki ruwa ba to kenan ya tabbata dawamar da annabi yayi akan haka fi kullu wudu'in a kowace alwala yana sake tabbatar da haka warawahu jami'u marrawa Wudu wudu'ahu sallallahu alaihi wasallam kuma duk sahabban da suka rawaito alwalar annabi mun ga annabi ya alwala mun ga annabi ya alwala duk sun rawaito annabi ya kulkura baki ya yi shakarwa bai taba bari ba wa bayyana sifatahum duk wanda suka rawaito alwala annabi suka bayyana da sifar alwala annabi babu wanda bai magana kulkura baki da shakarwa ba fa afa da zalika sai wannan ya fa'idantar da cewa sai wannan ya gamsar da cewa sai wannan ya nuna cewa anna ghasalal wajhi al ma'mura bihi fil qur'an lalle wanke fuskar nan da umarni wanda aka umarni da shi a cikin qur'ani to huwa ma al madmada wal istinshaqi to za a wanke ta kuma lalle tare da kurkure baki da shakar ruwa sun shiga ciki da haka in ka bar su da gangan ka bar lam'a sai ka je ka sake su da haka dole sai mutum ya yi su wajibi ne wannan bayani ka duba sailul jarrar na ainihin al'imamin ne za ka ga wannan bayani faƙad radar al'amuru ma fi ƙaulihi sallallahu alaihi wasallama kuma umarni ma da yinsu ya zo a cikin hadisin annabi kai tsaye umarni da cewa a kurkuri baki a shaƙi ruwa kaga tunda annabi ya yi umarni umarni kuma wajibi ne ga inda yake cewa wadda tawadda ahadukum in ɗayan ku zai alwala falyaj'al fi anfihi ma'a lalle ya sanya ruwa a hancin sai shaka thumma liyastanthir sannan ya fato shi ya zubo wa qawlihi sallallahu alaihi wasallama kuma annabi ya ce wa balik fil istinshaqi lalle ka kai matuka wajen shakar ruwa ya kai mai alwala illa an takuna sa'iman sai dai azumi kake yi sai ka dan shaka sama sama domin kada ya wuce wa kaulihi sallallahu alaihi wasallama da fadin annabi da yace iza tawadda'ata idan zaka yi alwala mit to ka kurkure baki ka kurkure bakinka to kaji da aka ce wanke fuska a ciki akwai kurkure baki da shakar ruwa malam ya fito maka da gamsassan bayani akan wajibi ne to da muka ce kuma wajibi ne a shafi dukkan kai ina dalilin haka wa amma wujubu isti'abir ra'as bil mashi amma wajabcin cewa sai an mamaye sai an game shafar kai da gabaci ɗayansa ina dalili dukkan kai a ce sai an shafe shi kar a bar wani bangare yace fali annal amra bil saboda umarnin da aka yi da a yi shafar fil qur'ani a cikin qur'ani mujmalin ya zo ne a dunkule kawai Allah ya ce wamsahu bi ru'usikum ku shafi kanku ya zo ne a dunkule to me yin bayani daki dake kuma shine annabi sallallahu alaihi wasallam tunda dama sunnar annabi mai take yi tafsilin mujmal da taqayidul mutlaq da kuma takhasisul am waɗannan abubuwa duka tana yi wato in abu ya mujmal a dunkule sai ta zo ta yi bayaninsa daki daki ko kuma ya zo mutsulake an saki abin sai ta zo ta yi kaidi ta yi da baibayi ta ce banda kaza ko banda wane banda wane ko ta yi ta khasisi ta keɓance wasu a cikin hukuncin gaba ɗaya duk sunar annabi tana haka ko kuma ta zo dan ta fassara waɗansu kalmomin ba da kan ka duba hadisan annabi game da ƙur'ani malamai suka ce tana yi masa aiki wajen guda biyar na farko tana aiki akan tabbatar da abin da dama ƙur'anin ya ba da umarni ko ya yi hani a kai ya hana shan giya ya hana kaza ya hana kaza ita ma zato ta sake jaddadawa kaga aiki na farko kenan aiki na biyu in ta zo ta yi umarni wanda ya ga mai general kowa da kowa sai ta zo ta keɓance wasu ta ce amma ban da wani yanzu da Allah ya ce yusi kuma lahu fi auladukum zakari misla hazil unsayni ayar gado ta shafi kowa amma annabi ya zo sai ya ce banda annabawa kuma qur'ani bai keɓance su ba yusi kuma lahu fi auladukum har annabi sai an gaje shi amma da sunar annabi ta zo sai ta ce mu annabawa ba a gada mu inna ma ashara al-anbiya la nurath ba a gada mu kai ta yi takhsis ta keɓance banda annabawa annabi in ya mutu ba za a gaje shi ba abinda muka bari annabi ya ce sai a kai shi baitul malin musulmi sannan takan yi ta taƙayidi in abu an sake shi kai tsaye sai ta masa da baibayi ko abu ya zo a dunkule shi ma dai ta yi daki daki kamar ku yi sallah ku je aikin hajji ku yi dawafi to Allah dawafi nawa za mu yi duk bai faɗa ba a Qur'ani sai a ga annabi ya zo ya aikace ya yi dawafi bakwai da aka duk wanda ya ce ba zai aiki da sunar annabi ba ba zai aiki da hadisai ba to yana cikin haɗari domin ya ce zai je aikin hajji sai mace to dawafi nawa za ka yi ya ce kawai ni zan yi da na gada mahimmanci mutu na kawai san zuciyarka ne addini ba a yin sai da a gada ba sai ka kwaikwaya kuma wanda ya musuluncin ya mutu mazala ya bar duniya to ya za ka yi kawai za ka kirkiro kanka in kai sau ɗaya ya gamsa ko kai sau biyu kuma daga ina za ka faru ƙur'ani bai yi wani magana hajar al-aswad da wani asin ba ce shi ba duk sunna annabi ta koyar saboda haka dole mutum ba zai iya aiki da qur'ani ba sai da sunna in dai yana so ya fahimci musulunci da kyau ba wai da son zuciya ba to da haka da Allah ya ce kawai ku shafi kai to inda zahiri zaka bi kawai da ka zo ka dan taba kanka kenan ka shafi kai to amma sai a ce to hukuncin aikin zai koma ne zuwa ga bayanin sunna yadda annabi yayi sai malam yace fayarju ko fayurja'u fi bayanihi dangane da bayanin shafar kai to za a koma ne ila sunna zuwa ga sunna a gaya annabi wa ta sabata fi ne kuma hadisi ya tabbata cikin bukhari da muslim wa Hima da wasu daga cikin littattafan musulunci cikin sunan annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama cewa annabi sallallahu alaihi wasallama da ya zo shafar kai istau'aba ya game ya mamaye mashara asihi shafar kansa ne baki ɗaya ba a ga ya shafi wani ɓangare ya bar wani ɓangare ba wafi haza dalilun ashe a cikin wannan kaɗai ya isa ya zama dalili ala wujubi takmili mashin ra'asi a bisa wajabcin gamewar baki ɗaya dukkanin kai sai an shafe shi banda wani ɓangare an amru bin yahya al-mazini an abihi anna rajulan qala li Abdullahi ibn wa huwa jaddu amr bin yahya atastati'u an turiyani kaifa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yatawadda'u faqala abdullah ibn zaid na'am an karbo hadisi daga amr bin yahya al-mazini wani mutum qala li abdullah ibn zaid yazo gurin abdullah ibn zaid abdullah ibn zaid wa huwa jaddu amr bin yahya Shi ne kakan Amurbin ya haya shi Amurbin ya hayan shi ba bada wannan labari to wani ya zo gurin kakansa ya zo gurin abdullahi ibn zaidi kakan mai ba mu labarin Amurbin ya haya na fata an gane wani ya zo gurin kakana kamar yana cewa wani ya zo gurin kakana sai ce da kakana tun da shi sahabi ne a testa tsaye ce bawan Allah za ka iya an turiya ni ka nuna min kaifa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya tawadda'u yadda annabi yake yin alwala faqala abdullahi bin zaid sai kakana abdullahi bin zaid yace na'am eh iya nuna ma aikace fada'a bima'in sai ce a kamun ruwa wannan kuma shine yadda sahabai suke da sallah da alwala har aikin hajji haka suke koyawa yaran baya da manyan baya yadda ka ga malamin firamare ko malamin islamiyya ya shiga aji ce duk a fito a zo a yi alwala ibo ruwa a gwangwana yi to wallahi wannan ne a yi shi in practice suna gani ya fi wanda za a yi shi theory kawai su ji a ce kowa ya alwalan mu gani in ya yi kuskure a gyara in ya yi daidai a ce ya yi daidai to za ka ga malaman irk da malaman islamiyya duk suna yin haka to wannan yana da kyau haka sahabban manzo Allah suke dangane da sallah dangane da alwala duk wanda ya musu tambaya sai a ce a kawo ruwa sai su yi masa alwala aikace ce haka muka ga annabi yayi ka gani sai ya kawai ya ce fada abi ma'in sai ya kira a karuwa fa ga ala ya daihi sai aka ga ya kwarara a hannunsa ya zuba ruwan a hannunsa fagasala gasala ne sai ya wanke hannayensa har sau biyu ya wanke hannayensa sau da kada an ce biyu duk yana nuna annabi ya yi sau biyu ya yi sau uku a wata ruwaya kowa yana ba da labarin abin da ya gani ne abin da ba a gani ba kawai a ga annabi ya yi sau hudu sau biyar hani ne ma ya zo game da haka da haka in kai sau ɗaya ya gamsar ba za a ce ka yi laifi ba in kai sau biyu ya gamsar ya wadatar in bai gamsu ba ka yi na uku duka annabi ya yi to shi sa kake ga wani ya yi sau biyu wani ya yi sau uku amma ba za ka dace an yi sau hudu ba summa madmada wastan thara salasan sai ya kurkuri baki ya kuma shaki ruwa har su uku summa gasala wajahu salasan sai wanke fuskarsa su uku shi abdullahi bin zaid summa gasala yadayhi marrataini marrataini da ya zo wanke hannu su ma su bibi yayi ya wanke hannu sau bibi bai yi su uku ba me yasa hakan ya halatta dan ya ga annabi ya yi hakan a hadisin humrana maula Uthman bin Affan shi kuma muka ga ya koya mana sau uku uku saboda haka nan sai ya yi su sau biyu kuma ilal mirfiƙai ne har tare da gwiwoyinsa sun ma masahara sai ya shafi kansa biyadaihi da dukkanin hannayen nasa guda biyu wannan tasniya ce biyadaihi ba da hannu ɗaya ba da hannayen nasa baki ɗayansu ya shafi kansa fa aqbala bihima wa adbara ya tafi da su ya dawo da su fa aqbala ya taho da su wa adbara ya dawo da hannayen saboda haka sai ya tafi ya dawo bada bi muqaddami ra'sihi kuma ya fara daga goshinsa magabacin kai goshinsa hatta zahaba bihima sai da ya tafi da hannaye biyan ila kafahu zuwa ƙiyarsa wato ƙarshen ƙeya. sun maraddahuma sai ya dawo da hannayen ilal makanin lazi bada minhu zuwa gurin da ya fara daga gare shi sun magasalar jilaihi sai kuma ya wanke kafafuwansa ya ce haka annabi ya alwala na fata mun gane wannan kaga yanzu an yi magana shafar kai akan dole sai an shafi dukkan kai sai mala ya ce to fa in kila idan an ce an yi tambaya an tambaye ka aka ce qad sabata min hadithil mughira to ai hadisi ya tabbata hadisin mughira dan shu'ba kamar da mai bulugul marami ya kawo shi cewa annan nabiyya sallallahu alaihi wasallama masaha bi nasiyatihi to ai an ga annabi ya shafi kadai cokansa iya gashin gabansa ya shafa iya shi ya shafa wa alal imama sai kuma ya shafi iya rawani abinda mugira dan shi uba ya faɗa kenan sai na ga manzala masaha ala nasiyatihi wa alal imama ya shafi iya na iya ya gashin gaba, gashin goshinsa sai kuma ya shafi iya rawaninsa bai shafi kasan gashinsa ba na fata an gane to yaya kenan menene wannan hukunci yake nunawa fal jawabu amsa anan shine inna maktasara eh abinda yasa annabi ya takaita ala masahin nasiya bisa shafar gashin kai iya na gaba na goshe li'annahu kamala masaha baqiyatur ra'asi alal imama ai ya karasa sauran shafar kan ne kan ainihin rawani wani hannu na ƙolu bi zalika mu ma kuma abin da muke faɗa kenan in ka shafi ko da ɓangaren kan ne to in ka ƙarasa shafar kan akan rawanin ya wadatar walaysa fihi dalilun amma wannan ba dalili bane da zai baka dama ala jawazil iktisari a bisa ya halatta maka cewa zaka iya takaitawa ala mashin nasiya a bisa kaɗan shafi gashin tokan gabanka kawai na goshe ka ce ai annabi ya shafi iyanan sai a ce eh, ai da ya shafa ɗin kuma ya karasa akan kan wato rawaninsa to kai ma dole sai kai haka au ba'adar rasi ko kuma mutum ya ce ya dan shafi wani bangare min gairi takamili alal imama ba tare da ya karasa kammala sauran kan akan rawani ba sai a ce to wannan bai ba dole sai ka karasa akan rawani in babu rawani kuma dole sai ka shafi dukkaninka hasilu da haka abin da yake tabbata da shi ne. annahu yajibu isti'abur ra's bil masahi wajibi ne a game a mamaye dukkanin shafar kai da shafa wal masihu shi mai shafar kai fa in sha'a in ya ga dama masaha alar ra'asi faqat sai shafi iyakansa kada idan babu rawani sai shafi iyakan ko kuma au alal imama faqat ko kuma inda rawanin inda rawanin in ya shafi iya rawanin kada ya gamsar matukar ya sa rawanin da alwala sanda ya sa shi yana da alwala to in ya shafi iya rawanin yayi ko kuma au alal ra'asi wal imama ko kuma ya shafi kan kuma ya shafi rawanin kamar yadda hadisin mujira din can ya nuna mala yace fal kullu sahihun sabitin, duk wanda kai ya inganta ya tabbata so ake dai kawai ya zanto kana da dalili kana da madogara duk wanda kai guda ukun yayi daidai wa amma kaunal uznaini amma da kaji mun ce kunne kuma minar ra'asi su ma suna daga cikin kai fa yajibu masahuhuma ya wajaba su ma a shafe su Fali faliqaulihi sallallahu alaihi wasallama saboda faɗin annabi ne al minar ra'asi lalle kunne su ma suna daga cikin kai saboda haka ya kamata ainihin shafe su to waɗannan su ne bayanai dangane da bayanin da malam yayi akan waɗannan farillai wato game da farillan alwala sau da ka za mu tsaya nan dangane da wannan hadisi na gaba domin a bayyana da yanayin sifar shafaɗin insha Allah subhanakallahumma bihamdika